الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala bisa ga baiwa ta da ya ba mu ikon haduwa domin ci gaba da karatu a cikin littafin a cikin littafin fi ulumil qur'an wanda darasinmu da ya gabata a cikin wannan littafin shine darasi na goma sha biyu inda yau kenan insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu fara da harkon darasi na goma sha uku. To darasinmu na sha biyu da ya gabata ya dakata ne a cikin almabahasu sabi'u daidai shahi na ishirin da hudu. A daidai shahi na ishirin da biyar, eh daidai shahi na ishirin da biyar. shi almabahasu a sabi'u nan yana bayani ne akan asbabun nuzuli sababi ko mahari ko dalilin saukowar alkur'ani mai girma inda muka dakata akan gaba ta biyu mai bayani akan sababi ko dalili na saukar alkur'ani to insha Allah subhanahu wa ta'ala wannan darasin namu ko da nake mun dakata a ƙarshen darasi na goma sha biyu a'a ba na sha biyu muka dakata ba a mun dakata a kan ƙarshen darasi na goma sha ɗaya kenan wannan darasin namu na yau in Allah ya so shine darasi na goma sha biyu to gabar da muka dakata kuma shine inda malam ya kawo muna bayanin cewa daidai duk a cikin shayi na ashirin da biyar yace wala tu'tabaru lahadisatu sababan bi inzalil ayati malam marubuci wannan littafi ce. ba a lura da wasu abubuwa da suka faru su zama su ne sababi na saukar ayoyi na alƙur'ani illa iza waqa'at sai idan ya zama na waɗannan abubuwan da suka faru fi ahadi rasulillah a zamanin manzan Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar irin darasinmu da ya gabata mun ji cewa daga cikin sababin saukar ayoyi akwai inda su shawa za su zo su yi tambaya ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam sai aya ta sauko Allah na ba manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam amsan tambayar da suka yi masa yas'alunaka anil ahilla yas'alunaka anil mahid yas'alunaka ma za yunfiqun duk ga sunan Allah ta'ala ya ba da bayani ɗaya bayan ɗaya yana mai ba manzo ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ansar da zai ba masu yin tambaya zuwa gare shi don haka duk wani abu da ya faru a rayuwar manzan a da ba rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba to ba za a lura cewa sababi na ba ko kuma a'a ba a lura da duk wani abu da ya faru a ɗauke shi sababi na saukar ayoyi sai wa in ya faru ne a rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to sai malam ya ci gaba yana cewa amma lahawa bisul lati waqa'at amma abubuwa waɗanda suka faru a rayuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi ahabihi aw fi uhudihi fi uhudi amma al allati waqa'at fi fi uhudil anbiya sabiqin amma abubuwa waɗanda suka faru a nan annabawan Allah da na gabata, wa ƙasa Allahu alaina, Allah ya ba mu labarin abubuwan da suka faru ga annabawan da na gabata, fil ƙur'anil Karim a cikin Alƙur'ani mai girma, min takadibil umami na daga ƙaryatawa da al'ummomi suke yi li rusuliha ga manzannin da Allah ya aiko musu wa ma haqa bil umami da abin da ya sauka ga su waɗannan al'ummomi masu ƙaryata manzannin da Allah ya aiko musu ko annabawan da Allah ya aiko musu wa ma haqa bil umami al da abin da ya faru ga al'ummomin da suke ƙaryatar da manzannin nasu min al'adabi na azaba to malami ce dukkan wannan abin da ya faru ga al'ummomi da na ƙaryata manzanninsu na saukar musu azaba da Allah ya yi bayani ya zo cikin ƙur'ani salatu utabaru ba a lura ba a kula da hadhihi hawadin waɗannan abubuwan da suka faru a ce ya zama sababan wani mafari ko wani sababi ko wani dalili fi in zalil ayati a cikin saukowar ayoyi Na alkur'ani Allah ya ba da labari na annabawa da kuma al'ummominsu akwai al'ummar adawa waɗanda Allah ya aiko musu annabi hudu kuma sun wahalar da annabin Allah daga baya Allah ta'ala ya halaka su. Sannan akwai al'umma ta samudawa, waɗanda annabin da Allah ya aiko musu annabi Salih, wanda kusan ma'auna ne, ‘yan kasuwa ne, amma suka fanɗare suka bijire da aiken Allah da ya yi na annabinsa zuwa gare su, sai Allah ya halaka su ta hanyar kawo musu tabuwa. a keɓe musu ranar shan ruwa a keɓe mata ranar shan ruwa kuma su gaza iya kiyaye wannan ƙa'idar da Allah ya sa har inda ta zama sababin su bayan sun kashe ta sai Allah ta'ala ya halakar da su da kwana uku bayan haka. aka akwai al'ummar annabi Lut, Allah ya bayar da labarinsu da irin mummunan aikinsu da yadda Allah ta'ala ya halakar da su wa ha aliyaha safilaha wa amtarna alaihim hijarata Allah ta'ala ya kihe su ya halaka su a dalilin aiko musu da manzo na Lut kuma ba su imani ba madadin su nemi mata su aura waɗanda Allah ya halatta musu waɗanda su ne masu tsarki sai suka dawo suna neman maza ‘yan uwansu, Don Alƙur'ani ya ba da labarin wannan, aka kuma za mu ga Allah ya ba da labarin kissa annabi Ibrahim a cikin Alƙur'ani cikakkiyar kissa wanda idan aka sa faifayinta ana nuna maka ko ana karanta maka za ka ga kamar yanzu ne abin ya faru. Aka annabi Yusuf To, dukkan waɗannan mala ya ce ba za a lura da cewa abubuwan da suka faru Allah ya ba da labari cikin Ƙur'ani wai a ce shi ne sababin saukar aya. A'a, ba za a lura da wannan matsayin sababin saukar aya ba ko ayoyi. A'a, wannan labari ne Allah ya ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Minhum man qasasna alaihi wa minhum mallam lam naqasus alai wasu mun labarta maka annabawa da manzanni wasu ba mu ma baka labarin su ba wa kadhalika la hawadisul mustaqbala hakanan kuma wasu abubuwa da za su faru nan gaba allati akhbaraha Allah ta'ala wadda su abubuwan da za su faru nan gaba Allah madaukakin sarki ya ba da labari game da suwa bil qur'ani a cikin alqur'ani mai girma ka ahwalil yawmil akhir kamar halayen da za su faru a ranar alkiyama yadda za a girgiza ƙasa yadda sama za ta tsage mala'iku suna fadowa a ran da za a yadda za a tara mutane wuri guda maza da mata suna tsirara yanda za a gabatar musu da hisabi yanda za a bincike ayyukansu da hukumce-hukumcen da suka faru na komi nasu a duniya sai an yi hukumci sa'an nan ko dai mutum ya samu ramar Allah ya taya a gidan rahama ko mutum ya fada gidan halaka gidan wuta Allah tsare mu da ita. To duk Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da labarin wannan a cikin Alƙur'ani shi ma ba za a lura cewa wanga wai shi a sababin saukar aya ba a'a wa ma fihi min na'imin wa adab da abin da zai faru a ranar lahira na ni'imomin Allah da kuma azabar da Allah zai yi ga wasu bayi wanda ranar alkiyama annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi bayani cewa akwai wasu mutane bakwai da Allah madaukakin sarki zai sa su a cikin inuwarsa inuwa al'arshinsa wanda babu wata inuwa a wannan rana ta alkiyama in ba inuwa al'arshin Allah ba. Daga cikin mutanen ga akwai samrai, samari da ya tasa akan da'ar Allah, akan tsoron Allah, shi ibada Allah kawai ya sa gaba. gashi samra yana amma ba abin da ya dame shi bayan ibadar Allah wannan bai nuna cewa shi bai karatu ba na addini da na zamani wannan bai nuna bai neman abin da ya karayuwa duk yana yin wannan amma dai abin da ya sa gaba shine bauta ma Allah yana daga cikin su wanda Allah subhanahu wataala zai sawa a cikin inuwa al'arshi ranar da ba inuwa sai wannan inuwa ta al'arshin Allah akwai kuma shugaba adili sannan kuma akwai mutumin da wata mata ta kiraye shi ma'abuciya matsayi da ɗaukaka da martaba da muhibba ya nuna mata cewa shi kan Allah ya jin tsoro Ubangijin halittu ya kau da kai daga gare ta. tadu wannan bayani na ni'ima da za a samu a ranar lahira da bayanin azaba da za a haɗu da ita a ranar lahira ayoyin da suka yi bayanin wannan cikin alkur'ani halulukan da za su haru to ba za a ɗauki cewa su ne sababin saukar ayar ba malamai ce falatu ta baro. ba za a lura da hadhihi da waɗannan abubuwa da suke faruwa ko za su faru a nan gaba ba za a lura da su min asibabin nuzuli daga cikin sababi ko mahari ko dalili na saukar aya ko ayoyi to sai malam ya ce ɗari ɗariƙu ma'arifati sababin nuzuli hanya ta sanin sababin saukar ayoyi hanyar da mutum zai bi ya san mahari da sababi da dalili na saukar ayoyin alkur'ani surorin alkur'ani sai ka san ga abinda an mawarin saukar aya ko suwa ma gaba ɗaya to malam yake cewa la ɗariƙa li ma'arifati asbabin nuzuli babu hanya ta sanin mawarin saukar ayoyi illan naƙalu sahihu sai kiratowa ingantatta an sahaba daga sahaban annabi sallallahu alaihi wa sallam kenan yanzu babu wanda hatta hanyar da zai bi ya san wada zai samun bayani na sababin saukar aya in ba ta hanyar sahabban manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam saboda su suka rayu da annabi su ne ayoyin da suke saukowa a gabansu kuma sun san mafarin saukar ayoyin babu da mutum zai yi ya san sababin saukar aya sai ta hanyar ciratowar ruwaya ingantatta daga sahabbai na annabi sallallahu alaihi wa sallam su sahabban nan alladina sami'u minar rasuli waɗanda suka jiyo daga annabi sallallahu alaihi wa sallam wa asaru inzalal ayat da kuma suka yi zamani da saukar waɗannan ayoyi na alƙur'ani yaushe ayoyin alƙur'ani suka sauka a zamanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka su adda masaniya ga mahari da sababi na saukar ayoyin alƙur'ani wa'arafu kuma su sahabbai suka san maƙwatara na bi'in zaliha abin da yake haɗe da saukar ita aya min asbabin na sabubba ko mahari ko dalili wa ahawalin da kuma halulluka wa mulabasatin da kuma mu'amaloli akwai mu'amala wadda za ta waru sai a samu sababin saukar aya a dalilin wannan mu'amala da ta waru. قال الإمام الواهدي الإمام الواهدي ياتي الله شي مش راما في كتابه أتكل الداهنسة لأكي تيما أسباب النزول أما نن كما تامشي أسباب النزول eh don ya zama badali ga shi kitab din littafin da malam alwahidi ya rubuta suna ne asbabun nuzuli aka sunan littafin kawai mawarin saukar ayoyin alkur'ani babu abin da yake karantarwa in ba wannan ba sabin da shi alimam imam al-wahidi a cikin littafinsa la yahillu al bai halatta yin magana fi babu nuzulil qur'ani a cikin mawarin saukar Alƙur'ani. illa bin riwayati sai ta hanyar ruwaya wasama'i da kuma ji sai hanyar ruwaya wasama da ji an yo ruwaya kuma an jiyo mimman shahadu tanzila ga waɗanda suka halarci saukar ayoyin alkur'ani kenan sai an samo ruwaya daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa waqafu alal asbabi kuma ya zama sun tsayu akan sabubba sun sahabbai sun tsayu kan sabubban wa bahathu an ilmiha kuma sun yi bincike game da ilimin mutum ya san riwaya sannan ya jiya ga waɗanda su sun halarci sauka Alƙur'ani, sahabba annabi kenan sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ya tsayu akan waɗannan sabubban ya sani sarai sannan ya yi bincike ko sun yi bincike game da ilimi bayan duk wannan wajiddu kuma sun yi ƙoƙari fitilab ga nema ga biɗa sun yi ƙoƙari sun biɗa don su san mahari don su san sababi na saukar aya. wannan shi za a cewa ya halatta kawai ba kawai mutum ya buɗe baki ne ba ita ai ga aya ta sauko don abu kaza amma ba tare da dalili ba wannan baiwa da sai malam ya ci gaba da taro hankalin mu da jawo mu yana cewa wayan bagin tasabbutu ya kamata a samu tabbatuwa bi sababin nuzuli ga maharin saukar ayoyi a samu at tasabbutu tabbatuwa babu wani shakku cikin sanin wannan mawarin a an san shi tabbace ya ce wa illa to in ko ba a samu tabbaci ba na samun bayanin mawarin saukar aya ko saukar ayoyi da halal aqil da halal qa'il to shi mai magana yanzu zai shiga ta haka na nabiyyi ƙarƙashin haɗin annabi sallallahu alaihi sallam da ya ce wata kula haditha ku kiyaye bayanin hadisi illa ma alimtum sai abin da kun ka sani kada ku zo kuna faɗin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi sallam amma ba ku san shi ba a'a illa ma alimtum sai abin da kuka nemi sa kuma kuka sani fa inna man kadhaba alayya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce lalle dakkan wanda ya mini ƙarya muta'ammidan da gangan wanda duk ya zo ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce alhali annabi bai ce ba to ga abinda da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce dangane da shi bal ya yatabawwa maq'adahu minan nar to ya tahi da kai ne a gidan wuta ya nemi wajen zama ya zauna ya yi mai sauƙi don ya kaɗa kai ne cikin halaka da aka kenan waɗin magana a jingina ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in baka tabbata ba kuskure ne mai iya hallaka ɗan adam wanda da za mu yi makan mu adalci bisa ga yadda rayuwarmu take gudana a yau sai al'amurra su zama masu sauƙi a gare mu. Dukkan mutumin da bai san addini ba, bai san ilimin addini ba, to kai ya yi bayani a kan addini. Saboda inda muna yi kan mu adalci za mu diba mu gani. Idan aka ce ga mota sabuwa, an cika ta da fasinja ga limamin juma'a wanda kuma bai iya motar gaba. duk zama ne malami masani fasinja ba za su yadda ya tuka su ba kowa ta kai ne yake don ka a halaka shi to wanga shi a ɗan rangwamen da ba mu yi makan mu na adalci ma'ana kowa kai ya sa baki cikin harka addini in ba yana da ilimi a kan shi ba saboda sa baki cikin addini ba ilimi to yana kawo fitintinu wanda za ka ga mutum bai ko zuwa makaranta su ca ai abu ka za haramun na alhali haramtawa da halattawa na Allah ne hatta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa Allah yana aiko shi ne yayi bayani cewa kaza haram ne kaza halal ne yana bayanin haramci ko halacci ba shi ke halattawa ba ko haramtawa amma yau mu muna da sabanin haka don haka kamin mutum ya yi magana game da manzon Allah sallallahu alaihi wa akwai bukata a ya tabbatu akan abin da zai magana a kan shi sannan na biyu kuma ya zama in zai magana kan cewa aya alkur'ani ga maharin saukatta to ya zama akwai kiratowa ingantatta daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam in ba haka ba ko to bai da bambanci da wanda yawa manzon Allah ƙarya wanda yawa Allah ƙarya ko yawa manzon Allah ƙarya abinda amma abin nan sakamakonsa bal yatabawa maqa'adahu minan nar ya zaɓi mazaunarsa a gidan wuta. To sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce a cikin wannan hadisin da Imam Abu Dawud ya ruwaito da waninsa, ya ce wa man zaba alal Qur'ani duk wanda ya yi ƙarya ga Alƙur'ani bi gairi ilmin ba tare da ilimi ba, ya ce ai aya kaza ga mawarin saukata amma kuma ba shi na ba kaga ya yi ƙarya shi ma fari ya maqa'adahu minan nar ya zaɓi mazaunarsa a gidan wuta iyazan billah da haka kenan nan gaskiya akwai buƙatar mu zama masu yi mu adalci mu zama masu kaffa kaffa da hattara da taka tsantsan duk da malami mai fatawa in ka zo ka yi fatawa a wurin malami miya hukuncin abu kaza bai tabbatar da hukunci ne ba yace hukunci ne ai abin nan haramun na to yanzu kamar ya sa hannu a madadin Allah saboda Allah shi ka halattawa shi ka haramtawa kenan mutum bai fatawa sai ya tabbatar da hakika na abin da zai faɗi wannan malami kenan wanda masani ne to ina gare mu mu bayan Allah wanda muna zaune muna labari dai sai mutum ya ta ya ce ai ga abin da musulunci ya ce akan abu kaza wannan abu mai girma ne amma saboda ba mu sani ba sai mu yi ta haɗawa cikin fitintinu da tashi hankali Allah ya gyara mu. Wa kana salafu salih magabata managarta sun kasance ya taharra juna min alƙauli suna ganin ƙumci suna ganin laihi na yin magana bi sababin nuzuli a cikin mahwarin saukar ayoyin alkur'ani bi gairi ilmin ba tare da ilmi ba magabata managarta Allah shi musu rahama sun suna ganin laihina mutum ya zo ya yi magana game da mawarin saukar aya ko ayoyi ba tare da yana da ilimi ba saboda hadisin can da sun ka sani na cewa an ce mutum ya zaɓi mazaunarsa gidan wuta to ga ɗaya daga cikin magabata Allah shi musu rahama bayanin da yake yi qala muhammad ibn sirin malam muhammad ibn sirin ga abin da yake cewa sa'altu ubaida na tambayi ubaida an ayatin min Qur'ani daga wata aya daga cikin ayoyin alqur'ani bai riga ya ayyana ayat ba cewa na yi mai tambaya akan aya kaza a ya tambaye shi akan wata aya daga cikin ayoyin alkur'ani faqala sai ubaida ya ce ma ibn sirin ittaqillaha ka ji tsoron Allah wa qul sadadan ka haɗi abin da daidai ko kuma shi ibn sirin yana magana da ubaida cewa to kaji ji tsoron Allah ka haɗi abin da daidai da abal ladina har yau dai ubaida ka magana hidda kai ne na zai shi ubaida yace ma ibnu sirin abinda yace mai sai yace taqillaha ji tsoron Allah wa kul sadadan ka faɗi abinda a daidai zahaba alladhina ya'lamuna fima unzila alquran waɗanda sun ka san maharin sauka Alƙur'ani sun da su to ni kakkai min tambaya kenan shi yanzu ubaida ya hidda kai ne ya wada ma Ibn sirin bani da ilimi akan wannan kenan ka ƙara gaba haka ya kamata in mutum ya zo ya ma tambaya baka sani baka ce mai ban sani ba ko kuma Allahu alam ka bincika gaba wurin na gabana sai ka huta wa man kana aliman bi asbabin nuzul malam yace na daga cikin waɗanda suka kasance masana ga sabubba ko mawari na saukar ayoyi mina sahaba daga cikin sahabbai na annabi sallallahu alaihi wa sallam ridwanullahi alaihi majma'in Allah shi yarda da sahabban manzon Allah ga baki ɗayansu. To daga cikin waɗanda an masana mawarin saukar ayoyi akwai Abdullahi ibn Mas'udin, Abdullahi dan Mas'ud, radiyallahu anhu. rawal buhari yu imamul buhari ya yi ruwaya fi sahihi a cikin ingantaccen littafinsa na sahihul buhari Anu. daga shi abdullahi ibn mas'ud Kwala. abdullahi ibn mas'ud yace yana magana abinda annabi sallallahu alaihi wa yana magana shi abdullahi ibn mas'ud sai ce. wallahi allazi la ilaha gairu na rantse da Allah wanda babu abin bauta ma da gaskiya waninsa in ji Abdullahi ibn Mas'ud ma unzilat suratun babu wata sura da, aka saukar min kitabillah a cikin littafin Allah illa wa ana a'lamu aina nuzilat illa wa ana a'lamu aina nazalat wace na san inda an saukar da ita babu wata sura qur'ani wadda Allah ya saukar wanda ban san inda an ka saukar da ita ba in ji Abdullahi bin Mas'udin kaga sahabi na kuma ga sahabban manzon Allah duk adilai na to kaga yanzu nan dole mu yi saranda mu miƙa wuya mu yadda ba mu da jayayya wala nazalat ayatun kuma babu wata aya da ta sauko min kitabillah daga cikin littayin Allah illa wa ana a'lamu fi man nazala kwace na san ga wanda ta sauka ma'ana aya mai mahwari wadda ta sauko don wani abu babu ta cikin ƙur'ani wadda ban san akan mi ta sauko ba ko gawa ta sauko sai abdullahi ibn mas'udin ya kulle mana gaba ɗai ya ce walau a alamu ahadan da a ce ni abdullahi ibn mas'udin na san wani mutum guda a alama minni wanda an mafi sani gare ni bi kitabillahi da littayin Allah wanda ya yi ni sanin alƙur'anin ga tablughul ibnu wanda raƙumi na iya takawa ya kai inda wanga mutumin yake larakibtu ilaihi da na haura kumina na ta inda yake na karo ilimi kenan wannan ya nuna mana abdullahi bin mas'udin masanin alƙur'ani na wanda yana daga cikin waɗanda aka ce a nemi ilimin alkur'ani ga hannunsu wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya shiryar da al'umma akan su nemi ilimin alkur'ani kuma akwai ƙira'a ko ta ibn mas'ud daga cikin waɗanda alƙira'atul ashir ɗin da muke da akwai kira'a ta Abdullahi ibn Mas'ud to wannan kenan kun ga magabata managarta ba su shishigi ba su katsa London ba su kutsawa suna tsayawa daidai inda aka tsayar da su ba za su wuce iyaka ba To malam ya ci gaba yana cewa fawa'idu ma'arifati sababin nuzuli, fa'idodi ko nuka na sanin mawarin saukar ayoyin alƙur'ani. lima'arifati asbabin nuzuli fawa'idu katira ga mawari ga sanin mawarin saukar ayoyin Alƙur'ani akwai fa'idodi masu yawa wa mazaya jamma da kuma darajoji haɗaɗɗu minha daga ciki akwai alfa'idatul ula fa'ida ta harko wadda malam zai kawo mana yace ma'arifatul hikimati lati min ajliha shuri'al hukmu ma'arifatu sanin alhikimati hikima allati min ajliha wadda saboda ita ne shuri'al hukmu aka shari'anta yin hukunci na cewa musan mawarin saukar aya, wala shakka, babu ko shakku anna ma'arifatal hikimati, sanin abin da a hikima ta mawarin saukar alkur'ani ta hafizul mu'mina, tana zaburar da mumini, mumini shi zabura. ala tanfidi ahkamin Allah ta'ala akan zartar da hukumce-hukumcen Allah tunda ya san ga mahari ga dalili to sai ta zaburar da shi ta yunkurar da shi akan zartar da hukumce-hukumcen Allah madaukakin sarki wal amali bi bima ya amuru bihi da kuma aiki da abinda Allah ya kora tunda ya riga ya sani lima ya tajalla lau saboda abin da yake bayyana a gare shi to lima ya tajalla lau saboda abin da yake bayyana a gare shi min al-masalih na maslahohi wal mazaya mutarattaba da kuma darajoji waɗanda yake mataki-mataki ga sunan jere su waɗanga darajojin mataki-mataki ala tanfizi a hazihil ahkam kan zartar da waɗannan hukumce-hukumcen wal'amali biya hazihil awamir da kuma aiki da waɗannan hore-hore wayi na izin a wannan lokaci da mutum ya san haka yaqawa billahi imanu imani ne yana ƙara ƙarfafuwa da Allah yin imani da Allah na ƙara ƙarfafa wa ya zumu fihi yaqinuhu kuma yaqini ne ya ƙara girma a cikin wannan bayani na mawarin saukar aya ko ayoyi kama annaha turakkibu gairar mu'minin kamar wada sanin maharin saukar alƙur'ani yake kwaɗaitar da wanda ba mumini ba bil imani a cikin yin imani bi ahkamillahi ta'ala ya san mahari to wannan sai ya ja shi sai ya kai shi ga 'yan Allah ya nuha sai ya zama mishi mahari na musulunta ya bar abin da yake bisa gare shi na ridda ko na kahirci ko na shirka li'annahu jan lahu saboda yana bayyana a gare shi shi wanda ba musulmi ba ma ballantana musulmin anna hadhihi al-ahkama cewa su waɗanga hukumce hukumce lam tushra ba a shari'antar da waɗannan hukumce-hukumce ba da sanin sabubban saukar ayoyi ke bayyana waɗanga hukumce-hukumce a basan ba a sa su akan wasa ba ba a sa su akan wargi ba afahasittum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un ga Allah ma yana bayani cikin littayansa ko kuna tsammanin cewa mun ta littafi ne don wasa to haka ayoyin Allah Allah ya saukar da su ba wasa a ciki sanin mawarin saukarsu kuma zai ƙara ƙarfafa mutum mai imani da Allah har maras imani yana iya mai mahwari na ya zama mai imani wa inna ma shuri'at wato kawai an shari'anta haka ne lita haƙiƙi saboda tabbatar da masali albashariya maslahohi na mutane maslahohi na 'yan adam cewa mu san mawarin saukar aya kada mu yi katsalandan kada mu kutsa wal amali ala raf'i makanatiha da kuma aiki akan ɗaukaka matsayinta ka san ga mawarin saukar aya to abin zai ƙara ɗaukaka a wurinka da ganin girma da ganin fa'ida na ita wannan ayar, bisa ga abin da kake da shi na imani da Allah. To sai a na harko daga cikin fa'idodin a ko na biyu kenan ko? Hmm, Alfa’ida taniya. Yake ban san lokaci ba ko? An cimma lokacin kira. Tsadanin bai nan ko? kuma bakwai da rabi suka kira ko eh mm Nalle? Hmm. to shi kenan to za mu shiga alfa'ida tattaniya gabanin ganin su ko to malam ce alfa'ida tattaniya fa'ida ta biyu amfani na biyu na sanin abin nan mawarin saukar ayoyin Allah shine al-isti'anatu bi sababin nuzul neman taimako game da sanin mawarin saukar aya ala fahimil aya akan fahimtar aya idan ka san mawarin saukar aya sai ya taimaka maka akan fahimtar ita ayar bayan nan kuma wa izalatil ishkali anha da samun kuranyewar duk wani abu mai mushkila game da ita ayar don ka sani sarai qala al-imam al-wahidi malam al-imam al-wahidi yace la yumkinu bayyuwa ma'rifata tafsir al-ayat sanin fassara ayoyi na al-qur'ani dona al-waqafi ala qissatiha ba tare da mutum ya tsaya ba akan qissar ayar wa bayani sababin nuzuliha da bayanin mawarin saukarta ka san qissar aya ka san mawarin saukar aya yana bude maka ƙofa akan ka san haƙiƙanin tafsirin ita wannan aya in ji malam alwahidi kamar wanda ya kawo shi a cikin sa asbabun nuzul wa qala ibn shawul islam ibn taimiyyat al-harrani Alayhi rahmatullah shi kuma yake cewa ma'arifatu sababin nuzuli sanin mawarin saukar aya yu'inu yana taimakawa ala fahimil aya akan fahimtar aya fa innal ilma lalle ilimi ko sani bi sababi da mahari a yurisu yurisul ilma yana gadar da ilimi bil musabbabi ga abin da shine mawari sanin sababi na sa ka san abin da an mawarin sababin don ka riga ka sani kenan akwai saura? Yawo. to in ya yi insha Allah na tafi bi hadal qadar ko hmm, rage sai in da ka daɗe. wa qala imam ibn daqiq al malam Ibnu daqiq Idi, eid shi ma ga abin da ce. ma'rifatu sababin nuzuli sanin mawarin saukar ayoyi na alqur'ani ko aya yace tariqun qawi hanya ce mai ƙarfi fi fahimi ma'anil qur'an a cikin fahimtar ma'anoni na alqur'ani kenan duk mai son ya zama mai fassara alqur'ani ko ya fahimci alqur'ani to akwai buƙatar ya san mawarin saukar aya yana taimakawa a kan fahimta to ubangiji Allah ya fahimtar da mu kuma Allah ya ba mu iko mu yi aiki da abubuwan da muke karanta mu kanmu da kuma ƴan uwanmu insha Allah subhanahu wata'ala kuma lokaci ya riga yayi wanda ne ya kamata in dakata ina insha Allah subhanahu wata'ala darasin mu na gaba na goma sha uku za mu tashi a daidai shahi na talatin da bakwai wurin da malam ya kawo mana kan gaba mai cewa wa min amsalati hadhihi alfa'ida qawluhu ta'ala subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk